madalla masu ma assalamu alaikum barkan ku da hutawa barkan kuma da kasancewa da ku a cikin muhawarar tamu ta studio kalangu tunatarwa ne za ku iya samun shirye-shiryen studio kalangu a bisa kan radiyoyika 47 da kuma talabijin shidda waɗanda suke aiki hannu da hannu da studio kalangu kuma suke watsa wannan shirye-shiryen a duk faɗin ƙasar niger a yau shirin namu zai yi magana ne bisa kan abin da ya shafi karatun 'ya'ya mata a nan garin Junjun da ke a cikin jihar Doso duk da cewa karatu ko kuma ilimi yana ɗaya daga cikin abin da yake sa wato ɗan adam ya samu ci gaba kuma yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke sa ƙasa ta samu ci gaba duk da haka dai 'ya'ya mata da dama musamman ma na Afirka ta kudu suna fuskantar matsala ta rashin samun karatu ko kuma idan ma sun shiga a cikin makarantu ba sa samun ci gaba bincike dai ya nuna cewa 'ya'ya mata musamman ma 'ya'yan talakawa ne ba sa samun yin karatu kamar yadda ya kamata a bisa kan wannan ne yau kin za mu gudanar da wannan muhawarar tamu mu ji shin menene mahimmancin karatun 'ya'ya mata kana kuma za mu ji irin matsalolin da ke taka musu birki a fannin karatunsu da kuma irin hanyoyin da ya kamata a bi domin magance wannan matsalar a saboda haka a yau mun gayyaci mutane waɗanda sun ka amshi goron gayyatar namu na farko muna tare da arzika dambo wanda yake jami'i ne a ma'aikatar nan mai kula da karatun sekondari a garin junju kana kuma akwai madam sidi amadu fatuma wadda take jami'a mai kula da karatun 'ya'ya mata iskofi kenan na garin junju akwai salha isaka malamin makaranta a nan cikin garin Gyungyu. Daga nan kuma muna tare da Mamman Alhaji, wakilin iyayen makaranta. Sai ni kuma Ramatu Isa wanke da zan gabatar muku da wannan muhawarar. Madalla, na farko dai za mu fara da ke Madam Sidi amadu fatima. a matsayin ki na jami'a mai kula da karatun 'ya'ya mata muna so mu shi shin menene amfanin karatun ya mace yau in ɗiyarki ta samu gari makwabta ke ke samu makwabtanki sun samu kai duk gudan garin ma ya samu kowa sai ya ci riba ɗiyarki kuma rayuwar ta ba ta ɗaya da wadda ba ta taɓa yin shi ba hakanan ne mu koma wajen ka malam arzika Bala arzika muna so kamar mu jiya daga bangaren ma'aikatarku shin adadin yara nawa ne suke zuwa kamar makaranta musamman idan aka ɗauka yara 'yan mata hakan ga adadi nawa ne ake samu waɗanda suke a cikin makarantu musamman ma na sakandare to mun ɗauka a jimilce akwai eh, komin komin akwai zabore akwai karakara akwai junju in mhm. mun ɗauka gaba ɗai duka mhm. ɗaliban da a gare mu suna waje wajen dubu da ɗari hudu da talatin da hudu duka gaba ɗaya to mm. cikinsu muna da dubu da sattin su ne eh, maza waɗancan ko ɗari hudu da talatin da uku su ne ɗiya mata mm-hmm. ana sa su lakwal ɗin amma kayan su kawo kwaleji ɗin nan na matsalar take mm. eh waɗanda ka kawo muna da sai ya shi eh. a shekarar bana dai abin da gare mu a ah, malam salhamu kuma wajen ka za ka iya mun bayani kaɗan bisa kan kamar tahiyan yara 'yan mata makaranta a cikin eh, makarantar taku eh to ni dan tsokanin da nake so in gabatar na nan ga biskan karatu na ɗiya mata to lalle karatu na ɗiya mace abu ne mai mahimmanci saboda mace sai in ce kamar mata namiji kuzari inda har ta yi karatu ta samu matsayi ta haima namiji kuzarin kishin karkara to bayan haka nan matsalolin da muke fuskanta ga karatu na ɗiya mata fi lillahi nan nan ga mace ko ta faro karatu zuwa gaba sai ka ga karatun nata ya ɗan sha da baya akwai abubuwa da dama kamar misali example guda da zan iya bada kamar bisa kan soye-soyen nan da yare yi yanzu yayin gyado ne yayin bidan zinariya to kyan gyadon nan suna iya su ta ɗaukan hankalin kyan mata haka ga karatun nasu ya koma baya kamar kaka suke iya dauka hankali kamar bisa kan yanzu in mutu ya ta gyado ya samari ya ta gyado ya samo kyan kuɗin na ginan zinariya sai ka ga yana ta yi ma yarinya barazana da kuɗi da waya da sauransu dai da abubuwan kawa na duniya yarinya tana makaranta yarinya tana makaranta sai kaga hankalin nata ya juye ya koma wajen samarin sai kaga karatun nata ya taɓarɓare mhm. lalle muna fuskanta wannan matsala pole mu dai ga yanzu dai ga nazarin da ni dai wannan dai matsala dai tana dan tunano sai dai zuwa gaba in Allah sana tuno eh haka ah, mu koma wajen ka mamma alhaji a matsayinka na wato iyayen makaranta shin menene dalilin da ke sa kamar yara 'yan matan suke fuskantar kaman koma baya a bangaren neman ilimi ko kuma a bangaren zuwa makaranta za ni abin da ake ga cibin tuwa kwarya tun daɗewa na dade ina dibin in samu hanyar zani in ta hudun abin ga radio don sabili da mu ga mu matsalolin lakwal lalle an ce matsalolin 'yan mata na amma matsaloli na kowa na ma matsaloli don sabili da kusan gwamnati na son shayi hannun shiga lakwal sai ce yara suna tarbace yara suna teni yara suna lakare suna kayye bik kai duk sayayya ya koma ga hannun ubannin yara alarki ba mu da ƙarhin da za mu cewa kullum mu rungumi duk lalurorin yaran nan ma in sun ka dawo gida banda kuɗin recreation a ɗauki lura su a cishe su kusan gwamnati ya bar mu duk ubannin yaran lalura duk su ɗauki nauyin yara in sun kasa su lakwal a lalurki ubannin yaran ga kusan kamar tara-tara na aka su sa lakwal ɗin ga to ya tun da an ka ce zancen ɗiya mata to ɗiya mata yanzu in sun ka dawo gida bisa ga guntun abubuwan da aka bada ubannai ba su badawa mahiyanci uwaye na annan ga tataraniya da ɗiyansu mata to kina kina son yake tayi wadannan waɗannan nan ta teni teni kashi nawa akwai teni wadda akta ta gudu akwai teni kaza teni guda kuma ba ta yi maɗiya mace sai an yi ko teni biyu don tana son ta wanke wa ta sawa ga gobe sai lalurori ga sunan sun yi ya uwaye yawa bisa ga haka yanzu da yarinya ta dawo gida ya dauki zuwa tallaki walla sai uwar tura ta zuwa talla don ta samu abin da za a rage waɗannan lalurorin to tallatan ita ta kawo matsala in mun ka zimilce sai mu ga duk mu ka matsala rishi ko kuma gwamnati da ya hannun shi ya bar komi sai uwaye sun yi mu haka mun ka takaita mu dawo wajen ki madam Fatima shin menene dalilin da kike ga kaman yake sa 'ya'ya mata zuwan su makaranta yake ga yin wuya a wanga zamanin musamman a nan cikin garin Gyungyu abun da ya sa ɗiya mata suke ga samun matsala zuwa ga karatu shi dai ne kamar wanda wanga ya faɗi sarta gwamnati ba ɗauki sharshi ke ba duka samfurstin yanzu ubanni ne suke ɗaukan sharshi kuma ubanni saura su ko ya in fit the responsibility ba su ɗauka duka-duka sai a bar ma mata yanzu su ko matan nan dole sai sun sa ma ɗiyansu sai sun ba ɗiyansu tallatan su tai su yi to cikin tallatan nan na karatun ga lalacewa yanzu za a iya cewa adadin kamar ah, ko da ɗan misali kaɗan ne ke muna daidai da yaran waɗanda suke zuwa talla idan suka wuta daga makaranta kamar ina tambaya kamar ɗan cikin kashi ɗari eh. cikin kashi ɗari wallahi tamanin da goma duk suna zuwa abun nan tallan nan duk suna zuwa wallahi in ka dibi karkaran ga muna zuwa dashi dashi uwaye sai su faɗa muna su ce muna kai to in ɗiyan mu ba su yi talla ba wani na zai musu kayan ma arme wai kayan ɗaki ma suke tunani su ba su da ma abu saura ko su ce muna ko tiza sai na lakwal ubanni ba su bada da muna ga bada dole sai ya ta yi tallan nan ta yi sacrifice kanta ta kawo a tai a kai to ina gani ko da talla da karatu ba su yin ɗai hanya daban-daban na daban-daban na in ka yi talla ka gaji ka zo yaushe za ka karatu babu karatu sai kwana to kun ga daga nan lakwal babu ita babu lakwal e mu koma wajen ka malam arzika shin menene illan da kake ga shi wannan kaman tallan ko kuma yake iya aifarwa a bangaren kaman karatun yara 'yan makaranta alhaji ya ce mun dan kewaya cikin gundumar zabori karakara da ginyu garuruwa lalle uwayen ɗiya mata sun nuna mana cewa kamar su ne ma'adda gidan zuwa ga lalurorin ɗiyansu kenan alatilas wata ya talla ta zan dole ne ga ɗiya mace don in bata yi ta ba za ta gani ga wari kun san ku haraka yanzu da wanga lokaci da muke wagga ta hito wagga ta hito in ɗaya ki ta hito ku cake dole ne ai dariyanki na farko kenan na biyu matsalar da aka gare mu talauci talauci ne duk talauci shine kawon ga abu eh tunda in ya zam gida babu a latila sai an samu wata kyar dubara an yi koda wace kaɗan ce burke a hita da ita garka a samu dala wannan na biyu kenan na uku kamar babu kulawa ko akwai talauci babu kulawa menene ka nufi da rashin kulawa ya mace ta taila kwal kamar cesium hakan ga aji na farko sai eje in ta taya da nan ga ekwal primaire wanga na baya mushe gudana ta sani ko madan gudata ta sani yanzu ta to sai eje abinda za ta gani ko arha mushe wajen bakwai za ta gani iri iri kenan da aka koya mata da ya zan madan gudata can baya ya zan yanzu musawa kala kala na in ba a kulawa abin bai yi ba shi dole na a samu tikas kenan ko cin talauci akwai rashin kulawa waɗanda biyu waɗanga biyu sun yi riga sun yi katatutu ne in ba an riga an taya tsaye gare shi na ba akwai wuya karatun ya mace shi biya yanzu eh, misali 'ya'ya mata kamar idan an ka ɗoka bisa kashi ɗari kashi nawa ne suke samun wucewa daga karatun sakwandare zuwa karatun gaba da sakwandare ma'ana kamar da karatun college zuwa lise to yanzu kamar yan ɗauki kamar ga shekara ta bana da an ka jaraba abin da gare mu ɗalibi 686 kuma 700 ba hudu da maza da mata da an ka jaraba abin da sun ka samu mutum 76 han maza han mata cikin 76 ɗin ga mace ba su kai 20 ba a ciki tunda an ka ɗauka eh, madan tana da su ma rubuce an ka to mata goma sha biyar na cikin 76 ɗin ga kun ga kenan abin bai yi ba kamar idan an ka ɗauka bisa kan kashi ɗari ne ma kashi tara ne sun an ka samu aka samu akan bisa ga ɗari eh e mu koma wajen ka malam salha a matsayin ka na malamin makaranta menene irin abubuwan da eh, kuke cin karo da shi a fannin kamar tahiyan yara makaranta musamman 'yan mata to abin da muke cin karo da shi akwai dai bancin wancan matsalolin da sun kawo akwai kuma matsalar distance nisa ga misali kama waɗanda suke ƙauyuka don nan bisa hanyar ga akwai su anguwar su anguwar kundo da sauransu dai yaro ne kaka ganin kullum sahiya duk sai ya biyo hanya ya taho lakwal to ko da yake ban san adadin tsawon kilomitar ko nawa ne ba mai in kun ba akwai distance akwai nisa shi ma shina da illa ga karatun yaro tunda akwai gajiya yaro ya yo tahiya taka yiwuwa can gidansu ma an sa shi aiki wanda yake ya gajiyar da shi kuma ya kamo hanya ya taula kwal kun gani dai duk na wannan abubuwan matsaloli ne waɗanda za su sa yaro ba zai samu kura shi na karatu ba da tsawon nisan da yaro shi ke matsala ta ga ta nan wadda ke taɓarɓar karatun 'ya'ya mata mu koma wajen ka mamman alhaji yaya ne kake kallon kaman wannan matakin shin akwai wani kaman daga bangaren ku daga bangaren wannan kungiyar eh, hadakan naku na iyayen makaranta akwai wani eh, mataki da kuke ɗauka na kaman wayar ma kan iyaye da kuma wani abu hakan ga wanda dai zai sa dai karatun waɗannan 'ya'yan matan ya samu eh, ci gaba kamar yadda ake bukata shekara duk in allah ya kai rai lahiya muna bi gunduma-gunduma muna kiran al'umma muna waye musu kai bisa ga karatu bisa ga karatu kuma ya danganci na diya mata in mun ka ta garuruwan nan jama'a suna zakuwa suna faɗa muna matsalolinsu muna kwatanta musu abubuwan da ya kamata su rinka yi don a samu dai a shayo kan matsalar wanga karatu to da yake shi al'amari in an ka ce na lalura irin na karatu kamar misali yaro wanda hito daga nesa zakkuwa ga gari sabkon da za shi yiwuwa sai ya taso da gidansu ba kari in ya taho ko da yaka zakkuwa yana zakkuwa kila yana jin ana so ne shi sauri sai ya samu ya shiga in ya samu ya sha ruwa lakwal abun karatun shi kenan sai trezor to karatu wagga hanya matsala akwai a ce karatu ya bi hanya bisa ga irin wanga abun ba shi yasa muka dibin wani irin hanyoyi za mu bi yaran ga duka mu samu musu gidajen zama sai mu yi ta ɗauka ɗauka da iya da mutane muna kai su wani ka dauka mana yaro kaza wani ka ɗauka mana yaro kaza muna rarraba su ga wurare mun taɓa in mun ka yaran da mun ka rasa inda za mu aza su sai mun ajiye su gidajenmu akwai garan fara ina yana nan ya taɓa ya yaro goma sha biyar matsa sai ya ɗauke su gidana sai an yi tukunya biyu don yan lakwal malam musa gidan shi an taɓa yaro talatin wani shugaban bana yaro na yaro talatin kila bana shekara gama ya shekara ashirin da wani abu to waɗanga matsaloli na muka samu na zuwa ashe yaran nan kenan tunda mu muna da matsalar inda za a kai su sai in nauyin ya komo bisa kanmu ba mu iyawa ga hanyar ɗaya na muka dibin in gwamnati na iya yin wani abu shi wani abu bisa ga wanga abun mu gani kila ko Allah zai sa masu taho wannan da waɗanda sun ka rasa wuri a ga yadda za a yi a taimaka musu cikin masu taho wannan akwai ma ƴan mata cikin su ko kuma ya isa ai gari duka ana samun ƴan mata tunda sai su su dawo sai su dawo in muka ga abun yayi yawa na kandidat sai a ce ai waje a tsaida su gari su samu a ga abin yi bancin sun an sha wahala can ƙasa. Eh, madam fatuma akwai wanda ya kawo zancen kamar 'yan jado wanda suke nan suna hira da 'yan matan nan da ke sa ba su kwantar da hankalin su su yi karatu akwai wani wayewar kai ne da ku wannan ma'aikatar taku take ma iyayen yara ko kuma iyayen ko kuma su kan kansu 'yan matan a bisa kan mahimmancin karatunsu ko kaka kowace shekara muna zuwa jiha-jiha dai ta abun muna zuwa muna da mu da mutanen abun ga mu na iskofi na doso tare da su ne muke zuwa ƙauye-ƙauye muna waye musu kanu muna kwatanta musu wadda ya kwaɗi haka nan ne 'yan jadokin nan in suka zo su ne suke bata ma 'yan mata karatunsu suna sayan motunan su motonsu na kwarai suna kawo a fare salula suna miƙa musu to daga nan daga a fara na an mika karatu ya lalace to daga nan in ta tai muna kwatanta musu kalkalniyan nan da kuka gani ho ba so ne ba in fa ke yayi arman ku sai fini ba ku ganin kyalkyalniyan nan ba ku ƙara gane mishi kenan ku bar biyan su yan jadon nan da suke zakuwa suna kawo kansu suna gwada muku suna rikita muku kanu muna kwatanta musu sakana muna kwatanta mu uwaye kuma ku. to zuwa yanzu taɓa fuskantar kamar wadda ita tana nan tana karatu amma saboda auren kamar an cire ta daga makaranta haka an mata aure ƙwarin gaske mun samu mun samu shin akwai mataki da kuke ɗauka akwai mataki tun da nan gendarmerie na muka kawo mutuna dole dole sai ya bari dole kuma eh muna amsa nimeron salulai yanzu suka da macen da namiji tunda akwai wani nan da ya hito da jado na ya samu motan shi na kwarai to da motan nan na ya rikita ma yarinya abun ga yarinya tana samun wayan an ka ce ons ons nawa take samu yarinya ta zo ta kwado da set ubanni ma da kansu sun ka tashi sun ka ce ba su yarda ba sun ka neme mu mun ka zo nan wajen sebe wajen sebe an ka raba abun nan an ka raba soyayyar an ka raba rikicin eh, abun ga eh, soyayyar tan an ka raba musu soyayya kenan daga nan mun ka amshi nimiran salulayen su kenan duk wanda ya riga ya kira in ka kira ubannin ma an ka sa abun gansu su da kansu sun ka ce muna za su kwantrolan su tunda shi uban na macen shi na ilefur ya ce wallahi shi shina son ya shi tai karatu saboda wanga moto da yake kawowa shi na ya tada ma shi hankali kuma shi wallahi bai yarda ya ce inda duk ya buga shi ko shina buga shi gaya mana inda duk ya gane su tare yana buga ya gai daga nan ne sai biyar ce to a tashi a yi ta tahiya ah, malam arzika daga bangaren ku akwai wani mataki wanda kuke doka ne in kaman ah, kun fuskanci yarinya ana so a hudda ta kan ga a mata aure alhalin tana cikin makarantu ko kuma tana cikin makaranta kaji kyamas tunda wani wuri dikitorori suna ga rubutuwa su ce gashi yarinya kaza ɗiyar gari kaza ana batun ko an kai mata kuɗi ko ko eh, ha an kai din ma ana batun ai mata aure su waɗanga lalle su ne a shika-shikan tahiyan tahiyamma waɗanga faran da lafi da inda an ka wani abu maza maza ne aka yi a ciwukan shi shi lalace dan da inda an ka riga an ka armen wani wuri ko na suka biɗa yarinya fa tana da karatuwa mai akwai ko da aka biɗa a hishe ta dan ai mata dan mata armi to an ka gane haka nan ko da karatunta bai kai wurin ta ci gaba ba ko ko ta, tsaya kalas ɗin da ta yi ba a hishe ta kamar wadda kofi ta gayi yarinya tana da goma sha ɗaya maki goma sha ɗaya ko na farko na biyu yanzu an to samari ya ruɗe mata kai ta haɗo da uku ko hudu kenan sha ɗaya an ka gama shi da uku ai sha hudu shi kai ko an raba bui bakwai shi kai to ba a yi mata aiki da wanga da tayyan sai a mata aiki da wancan na farko ta ci gaba ba a ma hishe tambale shi sami shi shi mata shi auren da ita wuri da yawa mun taba irin wannan dole kana ji kana gani wani wuri ta kai a hishe ta sai a ce to ta koma sabuwa wani wuri kuma tana da muwanin kaɗan wadda da ɗan girma sai a ce to ta ci gaba an yi shekara guda shekara biyu dole samarin sai shiga abin da yi bai iyawa dole shi bari in kamar ya matsa kamar ta faɗi sai a gama shi da hukuma tunda kenan abin ana bin shi a ruwan sanyi takwana in an ka ga zai lalace yanzu kan dole sai a sa hukuma mm. to wannan bangaren kamar samarin da ke son yarinya kenan to bangaren iyaye akwai iyaye da ake iya ganin kamar suna hudda yaransu makaranta ko kuma cikin fakan sakan ga ai musu aure a nan garin ba a taɓa fuskanci wannan matsalar ba haka to lalle mu dai ba a kama wannan kuka ba ta kwana eh eh tunda kamar wanda ni gaya muku da fari sai dai in sun yi dubara kamar babu labari yarinya a aika ta wani shiya kenan ba sai ta tona muka ganin ta ba yanzu kamar ɗiyar gingiyo ana son a yi mata aure ana iya aika ta maraɗi in ta can kansa ba ta dawowa kenan in bata dawo ba an kai mata armi mumus iyaka sai dai mu ce ta yi abandone na ko ba mu san me yasa ba ashe an ci kuɗi gaba kansa an yi komi da komi an yi mata aure sai dai mu duba ana lakwal ta tashi a yi kireta yau a kireta gobe wanga mu shi shiga wanga shi shiga babu sunanta shikenan in shekara ta kare sai a karkare ta amma in ba haka nan ba hakan ga dai kawai yarinya tana lakwal a kowai a zo a ce kawai za a ka kuɗin ta ya mata aure mm. haka in komo wajen ka malam salha shin akwai wani lokaci cikin karatunku da kuka taba fuskantar wannan matsalar na yarinya ana cikin karatu kuma ana so a hudda ta hakan ga a mata aure to ni dai da yake ni sabon zakuwa na yanzu shekara ta gudana ga karkara ban taba ganin hakanan ba amma can wajen tawa kai mun taba mun dan tawana daga tawan ne ni taso an kawo ni nan zakwana nan da yake ban da labarai ta kai yiwa waɗanda nan su da amma gabatan mu suna iya baku bayani bisa wannan. Mm. to yanzu misali a ce kun san irin kamar duk da yake kana sabon tahowa nan ga ka san kamar irin matakan da ake ɗoka idan har irin wannan abun zai faruwa hakan ga misali a ce a makarantar ka ka fuskanci ga yarinya na ana so a yi mata aure shin wani mataki ne kake ɗoka a matsayinka na malami. eh to mataki dai wanda ya kamata nake ɗauka mataki na harko ina iya in kalare can wajen administration kinmu kamar ina nuhin director dinmu ko provisor dinmu shi ko daga nan sai shi su metar au niveau de la dedes daga dedes shi ko sai su ga hanyar da za su bi da a samu a yi wannan matsala ah, in dawo wajen ka malam mamman shin daga bangaren ku a iyayen yara idan kun ga wani kamar uba ko uwa tana so ta maɗiya ta mace aure alhalin yarinya tana makaranta wani mataki ne kuke doka a matsayin ku na iyayen yara domin a matsayin mu na iyayen yara inda duk muka ji labarin wani na son shi amar da ɗaya shi sai mun ta wajen shi mun ba shi magana shi bari wannan abun haɗari na matsala gare shi don sabili da gwamnati ba za ta kyale shi shi aikata abin da yake so ba kuma banna na gare shi shi da yaniyar tan tana cikin karatu karatu ba hishe ta ba don shi mata aure shi tauye ta shi bar ta shi gani ta jarabta ha Allah ya sa in tana da rabo ga abin da za ta samu kuma ko banza ta waye ya shi ta ci gaba don sai mun buwan ga matakin mun yi ta jan hankalinsu mun yi ta jan hankalinsu so ɗaya so biyu so uku in sun ka kiya yanzu kan shi kenan sai mu taimaka su ga hukuma mun taɓa mu ji an azar armin yarinya an yi gari an yi komi cikin garin ga gobe za a armi ana voyage na jiya paske na yi zuwa wajensu na yi zuwa wajensu ina kwatanta musu sun ka iya da swahi na kira su eh, wajen prefe an kira su an ka ce musu zance armi babu shi an ka daga an ka hana armin cikin garin don duk irin waɗanda abubuwan matakai na da muka ta ɗauka inda duk mun kai mun kai mun kai kakiya to sai mu kai yanzu kan ga hukuma don ta ɗauki mataki na ƙarshe ba mu bari mata kai ga haɗar ma balle mu ce a kamo madam fatima gaya mun ya ne wannan ma'aikatar taku take aiki hannu da hannu da ita ma'aikatar na mai kula da karatun yara musamman na sakwandare. kamar ma'aikatar dds da ku ma'aikatar taku ta iskofi ya ne abin ga aikin naku yake ya ne collaboration in naku yake alhamdulillah tunda inda duk mun ka samu matsala dai ya mace ta samu matsala dai tare da su ne su nike kwatanta ma to su suke kama min minutai gari gari inda adda problem kin mu rezu da kin shi can a garin in mun ka samu mun kai rezu da kin shi can garin to in ba mu samu ba ku mu kawo su nan in ta hi karhin can ta gaza muna sai mu kawo su nan wajen hukuma tare da su dai ne muke aiki alhamdulillah aikin mu daidai yake tayya inda duk ni samu matsala ina faɗa musu muna zuwa tare mu da su mhm. to so yanzu mu je zuwa ga kamar matakan da kuke gani za a iya doka domin watakila magance wannan matsalar zan fara gare ka malam arzika a matsayinka na jami'i wanda yake aiki a wannan ma'aikatar mai kula da karatun 'yan makaranta menene matakan da kake gan idan an ka ɗoka za a shi sauƙin wanga al'amarin na kamar matsalar rashin karatun yara 'yan mata lalle in ba kamar gwamnati ya tallafa na ba a kowai Kama hana ma ɗiya mace talla suke talla ita ce babbar tikas tun da yarinya in ta taya tun da su haihuwa suna na yanzu kawai kawai wasu da mun kai zuwa uwaye suna gaya mana ciya da Kama tun da su yarinya in ta taya sai an aza mata talla ko da minti talatin na ta zo garka ta samu wani abu kafin ta wanka ta zo lakwal har ta ka dawowa midi tana ishe abincin an shirya shi na talla kuma tunda da shi ne aka biyan bukata yau da gobe kenan in ba an samu wani tallafi na ba da aka hana musu wani aka taimaka musu bisa ga wannan lalle a kowaya eh karatun da ya mace a kowaya ba a ca bashi bashi bashi yiwa mai a kowaya a samu a cokan waɗannan matsaloli tallafi ɗaya ne ake iya yi musu malam salha a matsayinka na malamin makaranta wani irin matakai ne kake idan an ka ɗauka kamar za a samu sauƙin wanga al'amarin to matakai dai gaskiya ni dai ga ɗan nau proposition ga na ɗan nau tunani gaskiya kamar yadda arzika ya faɗi na gwamnati ne kamata a ce ya ta hatse ya tallafa ma karatun 'ya'ya mata kamar mi kamar yin interna a yi interna a yi construct ɗin interna kamar mi kamar tallahi wajen material bai kai sai kayan aiki bai kai sai an bar uwaye da wannan yauni ba kamar ire-iren su dai suna ya kamata dai gwamnati ta yi nazari ta duba ta tallafa ma wannan al'amari a samu cigaban karatun yaya mata ah, hakanan ne ah, mu dawo wajen ka ah, malam mamman a matsayinka na wato ubannai ɗiya hakan ga shin wani irin mataki ne kake idan an ka ɗoka kamar za a shi sauƙin wanga al'amarin na uh, matsalar taɓarɓarewar karatun 'ya'ya mata to madalla kamar da waɗanda sun ka gabace ni sun ka haɗi arzika da shi da malam tsalha lalle nan ya mata in ana so a tallafa musu babu kamar a ce an yi musu interna in gwamnati ya yi musu interna yanzu ya ɗauki nauyin kitiɗin kayayyakin aikinsu to kenan babu wani kuka yanzu da uwaye za su zakwa su ce su ce muna gashi sai yaran su sun hito sun ta su yi musu talla yaran su dija suna ga hannun mu kenan in yaran suna ga hannun mu kenan za a kula da karatun su sau da kawa yadda suna can ga su sai dai weekend in mutum na so ya ta gidansu to mu haka nan muka gani shi a babban mataki wanda za a yi a tattare su to madalla mu dawo wajen ki madam fatuma a matsayin ki na wato wadda take kula da abin da ya shafi karatun 'ya'ya mata wani mataki ne ke ga idan an ka ɗoka zai sa karatun 'ya'ya mata ya inganta kamar yadda ya kamata to kamar wadda sun ka waɗi kinnan dai ne ya kamata gwamnati ai ya mata interna kuma a sa wanda ga surveillance wanda ga yana kula kuma da karatunsu nan cikin internakin ba dai in an yi interna ba abun ga yara ba su karatu hakan ga cikin internet akwai ana iya yin internet amma iya mata babu ruwansu da karatu to ya kamata in an kai internet na a samo musu kuma wanda ga surveillance yana yana kula da karatun su faza fa kuma bayan wannan muna so a ƙara ma iskofi ƙarfi ta ta zuwa daji daji tana sensibilisation ana sensibilizan uwaye ana kwatanta musu riba abun ga karatun ya mace ana kwatanta musu kun bayan wannan muna ba iya mata gest kamar masu karatun nan kwarai masu zakuwa premier deuxième troisième muna ba su kado hakan ga pour les encourager saura su ku in suka ga wannan su ma sai su kwalbado kun saba yin irin haka nan kwarin gaske muna yin haka nan muna yin haka nan to duka lallai mun shi bayanin da kun kai malam salha daga bangaren tunda yanzu nan ga duka wajen gwamnati ne hankalin ya koma yanzu wajen iyayen yara kuma menene zaka iya cewa a matsayinka na malamin makaranta to matsayina na malamin makaranta abin da zan iya cewa kamar bisa kan dai tsarewan karatu na 'ya'ya mata halayo ina ba da wata a proposition kuma bisa kan wayan yara kamar inda hali proposition ce na kawo inda hali ana iya in proje ce in direction departamental departamental ce a dai ɗan kawo kwamiti kamar ko da gari ko wani gari a ɗan kawo kwamiti wanda zai kula da karatun 'ya'ya mata proposition ce ni kawo wadda yake da sun gani a da an sun samu labari su da nan ga gari sun samu labari samari kaza shina ga takura ma yarinya ga kuma an san furtan tana karatu ta kai kwaleji tana karatu kenan in akwai wannan kwamite duk suna iya su din wannan karatu na 'ya'ya mata a samu a samu ci karatun 'ya'ya mata mm, haka to mu um, koma wajen ka malam arzika ne za ka iya cewa game da kaman abin da ya kamata su iyayen yara 'yan matan masu yi domin karatun 'ya'yan nasu ya inganta to shi karatun diya mace lalle da lalle eh, an san da diya mace in ta samu gida duka ya samu gari duka ya samu jiha ta samu kuma kamar shi da wanga mushe ya ce wannan kwamiti akwai shi mai aiki ne yan bai gai da ya kamata mini ne ke hana shi aiki da sabili da lakwal duka kun ka gani ko karama ko babba akwai abin da aka ce ma association de mer educative akwai su kungiya mm, lakwal duka akwai ta kungiya mai kula da haraka karatun diya mata ama su waɗanga shi ya hini ma yana ba ku bayani kwarai bisa gare eh, shi eh, malamin mu ba tunda su su gabi sai da kawa da shi da kofi bisa ga wannan wannan akwai shi salma ba shi ga aikin shi wadda ya kamata ne mine ne dalilin da ke hana shi aiki abin da eh, dalilin da hana shi aiki wani wuri in an ka kirai taro kamar babban matsalar da nace muku kamar harkar talauci ne paske an ka kirai taro wasu na nan babu dan goron da aka ba su in sun ka taho taron nan tun da duk ƙarfin komitin nan ba wasu kuɗi gare shi ba yanzu mutum ba a kira shi taho da kilo uku mace ta taho wurin taro ta koma haka nan a kirawo ta gobe wata yance ta tauce ta kai ni ina aiki ya ishe ni ban bata lokaci na zuwa ga wannan kun gani ko e kenan inda akwai wata kyasta da aka gare su duk wanda ta to ana bata dan koda dai bai taka kara kara ba dai bai da kadan suna jin kuzarin su ta horin wannan taro na waye kai tunda babba kungiya ta gare su lakwal duka suna da wannan mamma alaji na ji batun AMA nan ya ne tahiyar nasu yake ya ne wannan aikin nasu yake su AMA duk abin da ya danganci karatun ɗiya mata su aka shaida ma duk matsalar ta samu kuma su ko in abun ya karhin su sai su to su iske mu mu kama musu mu mu iske su yan direction a tashi a tahi a ga yadda za a yi a shayo kan kan matsalar kenan tunda suna da wannan kwamitin ko da akadibin kama akwai shi amma sauran in an ka sa su kun san yau abu in an ka ce cikin jama'a ne cikin al'umma na to in kana cikin gida aiki wuya gare shi wata rana ka to kai da san wane ka ce shi shina ga kaza kaza ko dan wane na ga yin kaza kaza to irin nan na aka samu dan nauyin ba kowa ga iya rai to ya ba don ka a ce kai ka haɗi. wane ya yi kaza ko ko wane kai kuɗi ko ko wane aka samarcin kaza don a to a yi a kai shiga hannun iko don in ta kaga gare mu mu to shikenan babu koyo magana ta ƙare ana kai shiga hukuma in bai bari ba. To menene abin da zaka iya ce masu eh, iyayen yara a bisa kan abin da ya shafi kaman karatun yaya? Abin da na ce ma iyayen yara ina son mutane dai su lura cewa yau duk gidan da an ka ce akwai ya mace da ta yi karatu to in mutane sun ka lura da wannan gidan ana ganin gidan ya tashi kenan bambanci akwai da gidan da yarinya ta yi karatu ma da inda da namiji ya yi karatu tunda ita ya mace da ta samu gidansu da ta yiwu mu ko da mun samu ba mu san inda raba raba na muka hankali ya rabu kashi kashi kenan son ma ya mace ma ta samu ashe shi a babban muhimmanci ga kowa da kowa ya kamata kowa ya mai da hankalin shi ya shi mace yau a ce ta yi karatu ta samu ta zama wani abu kamar da muka ji mayan matan ga cikin radio suna suna magana mu ma nan cikin jihar gata mu mu samu iya mata waɗanda an ce wance ta zan wance yau shi a kiran na kai musu to madam fatuma an yi zancen ame ƙungiyar uh, uwayen iya mata kuma wannan ƙungiyar shi tana da tata matsalar kamar ba su iya su bayyana abin da yake faruwa to ya ne ake yi ma a haɗa ƙungiya ta mata waɗanda suna jin nauyin su waɗe abin da yake faruwa a cikin gari shin wani hanyoyi ne ake bi domin a zakulo waɗanda an san ba ruwansu in sun san abu na faruwa suna iya su haɗe ta. Kamar dai su ƙungiyar ga in an ka abun ganta in an ka kawata kowa na da abun ganshi rolkin da ya ka juye. Mm. Kamar su wane ne ke da hakkin kafa wannan ƙungiyar? Ƙungiyar eh, abun ga dai ne in an ka zo administration hakan ga sai a kai a abun ga taro akai sai a kafa su. in an ka kwawa in ana in za in za a kawa su ma wadda ta san lalle tana iyawa ita ga ɗauka hannunta a ce an nada ta ce abun ga president cikin kungiya to idan an ka lura da kamar ita eh, wannan kungiyar cikin kungiyar akwai abubuwan da ke faruwa amma su yan kungiyar ba su kuɗi shi akwai mataki da ake doka ne daga bangaren akwai mataki tunda ana iya kuma wata reunion a hidda mutuna ana iya tun da cikin gari na hakan ga sai mutum ya ce yana tsoron ya yi denon san wani ya ce haiwanci ita ta tattai ta kuɗi an za a kama ya ta kuɗi to kun sai ta samu matsala wurin na sai ta samu matsala da ita da waccan to shi na duk suka tsoro ba don wani abu na ba mm. kamar in waga ta samu za a kai ma ɗiyar wani dot ke ki zaka ki kwaɗi cikin abun ga ki ce aike sai ki mutane sai a yi ta kwaɗi a ce ai wance ta ta kwaɗi wance ta ta kwaɗi ita ku tana jin tsoron wannan shi yasa ba su waɗi duka sai a lulluɓa magana ga abu ana yi a lullube shi ba a hiddo shi waje to shin yanzu idan misali a ce an gane da waɗannan matan ba su haɗi an ka hudda su in an ka hudda su za a ƙara ya ake yi kuma a sake girka sabo waɗanda zai sa sabbin mutanen su canza hali daga kan tsohon halin da waɗancan matan sun kai to ana iya kwatanta musu kamar abun ga abun da ya samu harin da ya sa an ka ɗebe wa an ga ana iya kwatanta musu shi to kina iyawa ke kina iyawa babu cin amana babu wani abu kina iya hituwa firifalo ki hudi abun da an kai tana iya hudi ta ce ita wallahi hudi ta kai komi ta jiya labari wallahi ina zakuwa in faɗa muku to daga nan ana iya naɗa ta ita to yanzu wani irin kira ne a matsayin ki na wato jami'a da ke kula da karatun ya'ya mata zaki iya yi ma iyayen wato yara musamman a bisa kan karatun ah, ɗiya mata to ni wadda dai za ni shan abun ga hankalin ɗiya uwaye uwaye kun ka ce ko uwaye suna dibi suna gani uwa wadda adda ɗiya mata ma'aikata in an ka ce taro a hito a hito ba ta ma da wadda adda namiji in an ka lissa ba ta ma don a biya ma tuwahin da za ta sawa komi nata da za ta sa ba ta ɗai da wanda adda namiji tun da ke mace da ke samu gida ɗaya na kika tunowa ga naki in kina da biya ga biyanki ga biyan mishinki ga abun da kika samu kenan riba nawa nawa kenan mm. riba <laughs> riba nawa nawa kenan in uwaye suna lissafi suna gani riba tana da yawa tana da yawa mana tana ko nan gungun muna gani mana inda adda gida inda mata sun ka tashi ba ɗaya na ba gashi na gungun ana ganin shi ana ganin shi ko ban nima a biya makin su da takamar su ba ɗaya na ba to shi namiji in ya samu mi yana neman ya kara mata yayi armi in bai da mata yana neman yayi in yana da yana neman ya kara ga mota yana kwadai ga moto in bai da gashi nan duka kun gani abubuwa gashi nan to kenan ya kamata uwaye su kula da karatun iya mata su kula da shi kowa ya kishin su cin iya mace shi ya kishi yau in ki ta samu gari makwabta ke ke samu makwabtanki sun samu kai duk gudan garin ma ya samu ba sai ya ci riba ɗiyarki kenan ni kiran da ni kama abun ga uwaye su kula da karatun iya matansu su daina kansu da neman hangen nesa nan ana kwaɗai yawanci ta yi arme ko ko tashi ki ta ki talla cikin talla na wance tattattar hakan ga a wannan bayyan halaka yake ɗaita zaki matsa mata da karatun nan matsa mata muna jin kamalin salha bisa kan zancen gadon madam ta yi bisa kan kamar shawara da nake da ita zuwa ga uwaye bisa kan ya mata eh an ɗauki misali ga kina yanzu ke mace ta ga kina kina yi mana tamboyi mi kai haka lakwal ko karatu ne na ya mace alhamdulillah shi nan mace ta kuma ta zama na mu tana mana tamboyi ai godiya ne ai uwaye na can gida ai sun ji daɗi ko ƙasa kuma ta ji daɗi to ke gani wannan abu gaskiya yana son uwayen ɗiya su gane da karatun ɗiya mace ba ƙaramin abu ne ba abu ne mai mahimmanci wanda yake da ma'ana wanda yake mai amfani sosai cikin ƙasa ko cikin karkara tunda in kun diba ko buki an ka yanzu in kun ɗauki misali cikin gida wanda adda zuri'a shi adda ɗiya mata da yawa cikin ta akwai namiji ya tahi biki kuma kai ko da mace ta wajen kashe kumya fi sibilillahi inda an ce a yi aiki da gaskiya mata sun yi kashe kumya mace ta yi zuciyar ta bada ta ta bada a ce ita ta bada kenan kun gani uwayen diya ina son kowa hankalin shi ya dawo to madalla mun gode sosai za mu yi rufe kana son ƙarin bayani ne malam arzika eh to kilan dan eh, habaci gudana za mu dan ƙara gaba kaɗan kamar wadda aka faɗi aka ce ga in ka a hediya gara ka a arma mu ministar diya da a ce ministar na ɗanɗanka kenan ya kamata mata su gane da wannan da a ce ke a hida namiji ya zan ministar gara ke a hediya mace ta yi karatu ta armi ministar din shi ne nika son uwaye gaskiya su gane da to sai mu je zuwa gare ka mamma alhaji mm. eh dan karin bayanin zai yi ma al'umma gaba ɗaya sai in ce mutane suna ta kuka cewa misali likita maza ga matan su aiki don ba su son haka nan shi yasa sauran ubanni suna hana matan su zuwa likita to kuma su ce ba su son kama su mata su yi karatu to kenan maza ɗaya na za su ci gaba da karatun su yi taimama matan su aiki kenan ko don waga hujjak ya kamata mu kama ma ɗiya mata su yi karatu don su yi ramfilasan mazan nan masu yi matan nan aiki a likita ko wanga ɗai babban abu na in mun ka samu mata ko ina ya to likitoci suna ga kula ma matanmu masu zuwa likita aiki awo. Hajiya Fatuma. To ni al'umma abun da zan gaya musu al'umma yunyu da dai mi ake cewa duk ƙasa dai in ana shi. Uwaye, uwaye su kula da karatun iya matansu su kula da karatun iya matansu don su hidda jahilci ga kanunsu don a hidda jahilci jahilci ciwo na bona na in an kai karatu ko ana hidda shi yau ga kina magana ina magana in ba ai karatu ba muna zakuwa ba mu towa ya kamata uwaye su ji ciwon in karatu ya matansu su si surveillance yau mace in ta samu takaicin uwa ta hita na uba ya hita na wani dangi duk ya hita don komi aka in akwai taron ɗiya mata ciki uwa ba ta kumya uba bai kumya kenan a kula da karatun ɗiya mata sau da ƙawa talla da mina don allah a daina ma ɗiya mata su a bar sa musu shi ga kansu a bar sa musu shi a bari su yi karatu su yi karatu ilimi hitilar duniya ce mace in ta samu ɗakin ta na ma na arme zaman ba ɗaina ba da wadda ba ta taɓa yi ba ana ganin bambanci ko in an ka tai ƙauye ƙauyen ga in ka gani wa'anda ga zakwa suna sauraron abun da muka waɗi da ƴan lakwal takala su ba ɗai ba wa'anga da sun ke lakwal takala su ba ɗai ba shirin su ba ɗai ba komi na su ba ɗai ba to tunna ana ga ganin ci gaba mace in ta samu duk gudan duniya kam haskawa akai ana jin daɗi kwarai a koko <laughs> muna ke yin komi fa eh, muna ke yin komi wa'anga gidashe armiya mina na shi ɗai na suka yi haka nan ne ba sauraron da nan ne kuma muka kawo karshen wannan muhawarar tamu wadda a yau ta zo a garin gyungyu wato kuma inda mun kai hira bisa kan abun da ya shafi karatun 'ya'ya mata da ma muhimmancin karatun gode sosai ma bakin namu da sun ka amshi wannan goron gayyatar namu ah, mun gode sosai arzika dambo mun gode eh, jami'in ma'aikatar na mai kula da karatun wato sakwandari da kuma na gaba da sakwandari kana kun mun gode malamin makaranta salha isaka akwai kuma madam sidi amadu fatima ma'aikaciya a fannin abin da ya shafi karatun 'ya'ya mata iskofi kenan da kuma mamman alhaji wanda yake wato ɗaya ne daga cikin iyayen yara 'yan makaranta da ni ramatu isa wanke da na gabatar da wannan muhawar ke ce muku haza